Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan gasar Premier League din Najeriya da aka kammala ta kakar shekarar 2023-2024. kamar yadda kuka ji da tun a shimfiɗar shirin ƙungiyar ƙwallon kafa ta inuku rangers ce ta samu nasarar lashe gasar premier league ɗin najeriya ta bana da aka kammala yayin da kuma ƙungiyoyin ƙwallon kafa na raymond star da eyimba suka kasance a mataki na biyu da na uku to sai dai bayan kammala wannan gasa masu sharhi kan lamuran wasanni na ta tafka muhawara kan yadda gasar ta gudana ismail abba tangalash mai sharhi ne kan lamuran wasanni ya mana bayanin yadda gasar ta bana ta gudana gaskiya gasar ta dau hankali idan ka duba za ga cewa kungiyoyin da suka karkare daga mataki na ɗaya zuwa na uku dukkanin masu horarwar su matasan masu horarwa ne Fidelis Ilechukwu a kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers a bayan ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta MFM har ya kai ta gasar zakarin nahiyar afirka a kungiyar da ake gani ba ta da wani abu ya je Plateau United ya yi kokari shekara ɗaya biyu ya zuga shi ya je Rangers ya je ya jagorance ta ta lashe wannan gasa ita kuma remo Stars Ogumo da mai horarwanta shi ma matashi ne kaga ta karkare a mataki da biyu shi ma Olarewa Yema wanda yake a jagoranci Eyimba eh, ta karkare a mataki da uku zaga shi ma matashin eh, mai horarwa ne wannan ya nuna cewa yanzu an tashi daga bangaren masu horarwa waɗanda shekaru ya ja musu zuwa matasan eh, wato masu horarwa dukkanin sun jagoranci ƙungiyoyinsu zuwa gasar Champions League da kuma CAF Confederation Cup wannan ba karamin abu ne mai muhimmanci ba sannan kuma a bangaren yan wasa zaga cewa yan wasanni sun yi kokari an yi dauki ba daɗi tsakanin Chijoken Boma na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Eyimba da Sikiru Alimi na kungiyar kwallon ta Remo Stars wurin lashe takalmin zinare sai dai a ƙarshe Mboma shine lashe kuma kaga cewa 'yan wasan ayimba uku kenan kaka uku a jira 'yan wasan ayimba suke lashe takalmin zinare na yawan kwallo a gasar ta NPFL. A sannan kuma akwai wani abu da ya bada mamaki dan wasan tsakiya na Kano Pilas captain dinta Rabiu arba'in shekarunsa uku a duniya amma shine dan wasan da ya kwalla ta fitowa a kafarsa a kakar da ta gabata na gasar MPFL. Rabiu Alin ya zira kwallaye goma sannan ya tallafa an zira tara to ko da 'yan wasan wasannin da suka lashe takalmin zinare babu wanda kwallar fito daga kafarsa kamar shi kaftin din na kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars wannan ya nuna ma da cewa idan matasa za su iya shi ma Rabiu allen zai iya a gasar ta MPFL wasanni 370 ne dai aka doka a gasar Premier League din Najeriya ta kakar da ta gabata wanda ke zamowa karo na 53 da ake fafatawa inda aka kafa tarihi da dama a gasar Bashir Nazir Tsamiya marubucin labarin wasanni ne ya kuma yi mana ɗauraya kaɗan daga cikin abubuwan da suka gudana a gasar. To kamar yadda dai ka sani wannan gasa ta ajin Premier League ta Najeriya an kammala ta inda aka doka jimillar wasanni 370 kuma gasa ce da aka yi ta karo na 52 a tarihi. An yi abubuwa na ban mamaki a cikin wannan gasa. Akwai muhimman abubuwa guda goma sha biyar ko in ce sama da haka da suka faru. Amma daga cikin muhimman abubuwan da suka faru kaga akwai dan wasan Iyimba Victor wanda shi ne aka bayyana a matsayin kan gaba wajen jefa kwallaye inda ya ci kwallaye har guda goma sha shida. Bayan shi akwai dan wasan gaba na Kano Pilas Yusuf Abdullahi shi ma wanda ya ci kwallo sama da guda uku a wasa ɗaya in zaka iya tunawa shine wasan da Gombe United ta yi da Kano Pilas wanda suka ci su biyar da guda biyu tarihin da aka kafa akwai red card wato jan kati da aka bayar guda 49 a wannan wasa inda aka buga canja ras wato duro kenan har guda 86 kungiyar kwallon kafa ta Gombe United ita ce kungiyar da tafi kowace kungiya ɗiban kwallaye inda aka zira mata kwallaye har guda 76 sannan jimillar kwallaye kwallayen da aka ci a wannan kakar wasan kwallaye ne ɗaiɗaiɗai har guda 848 sannan aka buga bugun fenarity 70 yayin da aka barar da guda 20 daga cikin 70 ɗin da aka buga. To sai dai kuma har yanzu akwai sauran kallo a bangaren ci gaban da gasar ke samu kamar yadda masu ruwa da tsaki daga ƙungiyoyin da ke buga wannan gasa ke cewa Malam Nasiru Gidi shine mai magana da yawon ƙungiyar Katsina United. za mu iya cewa an samu ci gaba matuƙa musamman ta wasu ɓangarori da wato aka kawo musamman na abin da ya shafi watsa wannan wasanni kai tsaye da al'umma da idan duniya ke gani to sai dai har ila yau muna ƙara kira ga ita hukumar gudanarwa ta wannan gasa da ta ƙara mai da hankali wurin ƙara ɗaukan matakai musamman da yin gyara a ɓangaren da ya shafi alƙalan wasa na ita wannan gasa ya kamata kamata a ce yadda ita wannan hukumar gudanarwa ta gasar take ɗaukar matakai tsaurara ga duk wata ƙungiya da ta karya doka ko ta yi abin da bai dace ba wurin cin ta tara mai tsoka to ya kamata a ce su kansu wannan alkalan wasa ana ɗaukar tsatsauran mataki kansu ba wai kawai a ce in mutum ya laifi an dakatar da shi ba a'a ya kasance baya ga dakatarwa kuma an ci shi wata tara da za ta taɓa shi wannan zai ƙara sa wannan gasa idan aka gyara ta wannan bangare ta ƙara kima ta ƙara daraja a idan duniya da to yayin da masu lura da ƙungiyoyin da ke fafatawa a gasar premier league ɗin najeriya ke yin kira da a samu gyara wajen alƙalanci a gasar a ɓangaren masu sharhi kuwa suna ganin lamarin ya zarta haka kamar da yadda coach salisu musa jagus ke cewa to gasar wasan ƙwallon ƙafa ta mpfl da aka gama har yanzu ana iya cewa babu yabo babu fallasa ba don komai ba saboda yadda aka gama league ɗin an gama an samu zakara amma yadda ake gudanar da wasan musamman yadda aka je wasan ƙarshe ko kuma kusa da wasan ƙarshe wasu ƙungiyoyin suna da kwantan wasa biyar hudu shida wannan kuma baya ne waje guda koyarwa ma da yadda ƙungiyoyin suke tafiya wani abu ne da za a ce babu karsashi a cikinsa ko kuma ba haka ya kamata a ce an yi ba ya kamata a ce waye wadda ake da ita na gasar wasan kwallon kafa ya fi haka a najeriya sannan a waje guda filayen wasa ya zama matsala saboda babu managartan filayen da za su zama suna gogayya da kowane irin fila da ake wasan kwallon kafa a duniya rashin samun 'yan wasan da suke buga league din najeriya a cikin babbar kungiyar wasan kwallon kafa ta ƙasa shi ma koma baya ne sannan a waje guda a iya cewa a yabawa ita hukumar da take kula da league din saboda ta yi kokarin nuna wasan a talabijin duk da haɗin gwiwa da ta yi da wasu kamfanunuka wannan abubuwa ne na ci gaba amma a waje guda batun yadda za a fitar da kalanda wacce ba za ta karo da sauran kalandoji da ake bugawa na wasan kwallon kafa a duniya ba sannan lig ɗin ya samar da 'yan wasan da za su dinga bugawa a kungiyar wasan kwallon kafan ta ƙasa sannan uwa uba ya samar da masu horarwa da za a iya cewa za a dogara da su wajen horar da wasan kwallon kafa da samar da 'yan wasa managarta da najeriya da za ta yi alfahari da su. To baya ga batun daidaita kalandar gasar akwai kuma ƙarin wasu abubuwan mamaki da gasar ta bana ta zo da su in ji ismail abba tangalash a sannan kuma wani abu da ya dan bada mamaki shine kungiyoyin da suka zamanto cewa kungiyoyi na masu zaman kansu har yanzu ta nuna cewa kungiyoyin masu zaman kansu ba za su iya fafata da kungiyoyin gwamnati a gasar NPFL ba ko a bana kaga abin da ya faru da kungiyar kwallon kafa ta Doma United ta garin Gombe an karkara zangon farko first stanza na NPFL kungiyar tana gurbi na uku amma kuma tun da kungiyar ta dinga gangara da aka dawo zango na biyu wasa biyu ta iya lashewa har sai da ta fada ajin kwararru na gasar wato NNL a lokacin da maki ke tsada kungiyoyin gwamnati ke eh, zage dantse su kuma na masu zaman kansu ba sa iya in ka dauke kungiyar kwallon kafa ta Remo Stars wanda kuma za ga cewa ko kungiyoyin gwamnatin ba kowace ce za ta nuna mata karfin tattalin arziki da wadata da wadata ba a gasar ta NPFL a jihar Gombe ta fito da kungiyoyi guda biyu a gasar NPFL a kakar da ta gabata amma abin mamaki abin takaici yanzu a jihar ba ta da kungiya da guda ɗaya Gombe United ta fada ita ma Doma United ta fada sannan kuma karka manta an kafa tarihi a dan wasa Yusuf Abdullahi na Kano Pilas dan tsamage ya kafa tarihi da ba a taba kafa ba a tarihin kwallon kafa a duniya wato tun da tsohon kaftin ɗin ƙasar amurka london donovan ya kafa tarihin zama ɗan wasan da ya zira ƙwallaye guda biyar a wasa guda ɗaya a tarihin duniya matashi wanda yake kasa shekaru ashirin ba a sake samu ba sai yanzu da yusuf abdullahi na ƙungiyar ƙwallon kafan ta kano filas zai eh, kuma abin farin ciki an yi wannan ne a gasar mpfl ba gasar premier league ta ƙasar ingila ko la ligar ƙasar spain ko champions league da muke ganin manyan ƙungiyoyi suna da matasan 'yan wasa. Ya ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.